كذا وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ya kawo mu majalisi na hudu a cikin majalisanmu na wata-wata da muke gabatarwa a cikin siran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikin littafin babban malamin malaminmu نبي الرحمة والدكتور محمد ثاني عمر جرمي حفظه الله تعالى زان يوم رانا هدو صف في جرم من ذا الله تسلم جدو ليلة دليل أولى أربعين دهدو كما يوم ضيا جوات ترى ميلادية جديدة عشرين دبيو ثاني مجلسي نبي سبو دا جامع دمكتام wanda shi ne zai zama majalisi na muke ce saboda dama da muka samu gashi ana ruwa in ba an tafi ma ba wanda zai iya fita sau da aka zane mun samu ribar ka ga ni'imar ruwa na sauka sannan kuma muna samun ni'imar karatu Allah mun gode maka za mu tashi amul fili wa maulidihi sallallahu alaihi wa sallam wa rada'uhu fi bani sa'ad عام الفيل shekarar kiwaye larabawa suna da yadda suke lissafin kwanan watansu a da sukan kalli wani abu ne babba da ya faru duk wanda aka haife shi a wannan shekarar da wannan abin ya faru to sai a ce an haife shi a shekarar da abu kaza ya faru suna da abin da suke ce musu al'ayya ayyamul kwanakin larabawa to da su suke tarihinsu da su ake aje kwanan wata in ana so a tuno da wani abu sai a ce a ah, ai a shekarar da aka yi wannan abin to a shekarar aka haifi wani ko kuma a shekarar da aka yi wannan gagarumin abu a shekarar wani ya mutu ko a shekarar da aka yi wannan abin aka yi mawane ya aure ko daga cikin mafi girman ababen da suka faru a laraba a cikin tarihin laraba kaka akwai abin da suka kira shi da amurfi wato shekarar giwa wadda Allah subhanahu ya ambaci wannan bayanin a cikin alkur'ani mai girma alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ba'sih alam tara kaifa fa'ala rabbuka shin baka ga abin da ubangijin ka ya aikata ba da ashabul da ma'abuta giwaye alam yaj'al kaidahum fi tadlil ashe Allah bai sanya muguwar dabaran su da makircin da suka kulla da tubbu fi tadlil a cikin fatarwa ba wa arsala alaihim tsayiran ababi kuma Allah ya alko musu da wasu tsuntsaye jama'a jama'a su a tsayul abadi jama'a jama'a kowane tsuntsu a bakinsa akwai tammimin bitijaratin min kowane tsuntsu yana jifan wanda Allah ya aiko ya jefe shi da wani dutse da aka je aka ɗauko shi daga ƙarƙashin wutar jahannama wajen da ake cin sijjino shi ne tarmihin bin faja'alahum ka'asfin ma'qul sai da suka mai da su kamar karmani wanda aka tattake shi abinda mutanenmu ake ce maka taha abinda dabbobi suka ci a garken su suka tattake shi to ne tattaka akan ɗibe shi a tafi da shi gona ya haɗe da bayan gidansu to haka aka mai da ashabul su shi ne wannan wa'amul fit kenan wa maulidu sallallahu alaihi wa sallam da kuma haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa da aka yi maulid nan ai alwilada haihuwarsa wa rada'uhu da kuma yadda aka nemi manzon Allah sallallahu alaihi wa fi bani sa'd a cikin kabilar bani sa'd wanda kabilu ne na kauye zamu ji daga cikin manya-manyan hikimomin da larabawa suke sa larabawa su ɗa'yansu ba su bari matansu su shayar da su na farko dai su a wajensu idan mace babbar su to ba ta shayarwa sai da musulunci ya zo yi bayani akan mahimmancin shayarwa aka ma yi bayani ƙwar'ani ya ɗauki wannan bayanin a cikin suwatul bakara sannan kuma aka yi bayani a cikin suwatul talaq duk aka yi bayanin saki aka yi ƙarƙashin bayanin saki da hukunce-hukuncen shayar da yaro da haihuwarsa aka yi to amma larabawa mace ya babba ne daraja wadda ta fito da kabila babba to ita ba ta shayar da 'ya'yanta na biyu suna kai 'ya'yansu ƙauye domin a shayar da su saboda basira duk mutumin da ya rayu a ƙauye to yana da bambanci da mutumin da ya rayu a birni irin ƙauye kan da ba na yanzu ba yawwa irin ƙauyukan su can idan mutum ya rayu a ƙauye zai taso da jarumta zai taso da kaifin basira zai san abubuwa sannan yaren shi ba zai lalace ba yanzu da yawa yara da suke rayuwa a irin unguwanninmu na ba su iya hausa ba in kuma fulani ne za ga ba su iya ba ko ba ta nake ba an cakuɗe to sai su ɗauke shi domin ya samu fasa'ul kyau ya sami yanayi mai kyau ba hayaniya sannan ya taso ya iya abubuwa na kara kai ya iya ruwa ya iya harbi ya iya dambe duk wani abu da zai zama na kare kansa ya zama jarumi to in ya rayu a ƙauye zai sabanin birni har yanzu ma muna da muna da falo ko ko ba su akwai 'ya'yan falo inda ba su san komai ba hmm? wani yake ba da labari wani yaro ya zo kowai ya gaja yi iyu wani wannan ne ko bi san jaki ba ga wannan ya'yan falo isfatu hadisa tilfi to mu shiga abinda malam ya rubuta isar ta tilfi abinda ya afku na kiwaye alfil ismin jinsi na giwaye ba giwa ɗaya ba idan an ce alfil giwaye ba giwa ɗaya ba kuna ji kamar yadda ake cewa annas mutane ƙwara ɗaya ita ce alfilatu alfilatu ƙwara ɗaya ƙwara da yawa kuma sai a ce ne alfilu kamar yadda kuke cewa annamlatu ƙwara ɗaya sai a ce ne annamlu hatta idza ataw ala wadi an-namli qalat namlatun ya ayyuha an-namlu udkhulu kungajan kamar yadda ake cewa an-nahlatu kwara ɗaya, sai a ce an-nahlu zuma zuma da yawa zuma yi ko ha ko zumoni ko zumummuna to shine ma da yace kana sababu suka a ashabin kirki shi wasu ba suna so a majalisun manyan mutane kuma ana tira manzo Allah ta sunan wani ya rika surutu duk wanda ta magana makiya annabi ce ta ana faɗin manzo sanar kuna surutu eh? kai akwai damuwa ba fa na yanke mata hukunci ba ne amma dai halinta ne ke nuna haka ko Allah shirye ta kana sababu kisfati ashabin fili sababin abin da ya jawo aka sami kistar ashabul fil ma'abuta giwaye anna abraha ibn as-sabbah wani mutum da ake ce mishi abraha dan as-sabbah kana amilan lin najashi ya kasance gwamna ne na sarkin habasha idan aka ce annajashi laƙabi ne na sarkin habasha habasha a wannan lokacin habasha yanzu habasha da ita ce yanzu akwai ƙasar ethiopia akwai ƙasar eritrea akwai ƙasar mali akwai ƙasar djibouti sannan kuma a mulkinsu da suka yi na empire na abin da na mulkin mallaka sun shiga hayyana amma dai a hudud na a habashi a yanzu a geografiya a geografin zamani to waɗannan ƙasashen guda hudu su ne habasha ethiopia eritrea makwabciyarta wadda suke rigima da yaƙe-yaƙe haka a tsakanin junansu ko 'yan shekarun baya sannan ƙasa ta uku ita ce mali wannan malin dai da ake ta yaƙi ita ma kwanakin baya sannan ta hudu ita ce djibouti waɗannan ƙasashen guda hudu a yanzu su ne can suka ƙulla ake ce musu habasha sarkinsu babban sarki ne to shi abar haka kana amilan lin najashi gwamnan an ce amil ana nufin gwamna gwamna ma'aikacin shi kenan lin najashi na najashi shi waye an najashi malikin habasha ke alal yana sarkin habasha amma ta bangaren yana fara'an nasa ya ta jahazuna ayyamal mausili ila makar sai ga mutane suna ta shiri a lokacin aikin hajji shine al-mawsim ayyam al a lokacin aikin hajji ila makka za tafi maka yaga ana ta shiri hmm? lokacin da zaki je aikin hajji wani shiri ne baki ba kun tun daga abin da ya shafi biya aka ce biyan kuɗi za a je a kai kuɗi banki sannan bayan an je a drafting sannan a je ofis ɗin alhazai a kai wannan draft su kuma wani ofis ɗin al'adai su ba mutum a cd da fom mutum ya zo ya cika fom mai nemi hakimin su ko dagaci ko mai anguwa da lima su sa mushi hannu ko duk wannan to duk wannan yana cikin attajihi ko attajahu shishiryawa ana ta shiri za a je maka sharrafa Allah Allah ya kara ma maka daraja sai kishi ya kama shi shi ya za a yi maka kawai za a rika zuwa shi ba za a zo da shi ba sai ka ji wannan hauka eh? fabana satan da sana'a shi ma kawai sun gina wata coci a garin sana'a sana'a babban birnin yaman ke hmm? shi ne shi dama shi ne gwamnan yaman din a nan yake shi ne gwamna a yaman so daga shi ma kawai sai gina sai gina cocinsa ya gina wata coci kasuwa a sana'a'un yaman har yanzu aka ake ce garin sana'a shine babban birnin yaman har yanzu ko fasami abihi rajulun min bani kinanata <laughs> sai wani daga cikin jikokin kinana wato cikin larabawa ke eh? sai ya gina bayan sai kishi ya kama shi ya za a yi aimaka a baki shiya Eh? ka'aba ce ɗakin Allah da suke girmama kaka da kakanni za a ce wani wai yayi wai domin ya fashe jama'a a daina zuwa cin wai a zo wajen shi so da aka fada hada halin da ya shiga da daddare ba mai ganin sa hala tsakha ƙiblata habil ajiyar kawai ce bayan gida sai ɗebi bayan gidan nan sai ya ce daidai alƙiblar da ake kalla inda ake fuskanta a yi bauta a wannan ɗakin da azurhatu ya sa aka gina cucinsa sai kawai ya shafa ɗansun daga bayan gida shi ne al'adiyar kawai ya shafe shi da bayan gida ya shafa gaban wajen da bayan gida ta faƙala abarhatu sai abarhatu da aka waye gari ya gani sai ya ce manin da a ala hada wane ne wannan alkafarar ya wannan karfin hadar ya ji ya aikata haka ƙila sai aka ce rajulun min ahli dalikal baiti ai ɗaya daga cikin mutane ne na waɗancan ɗakin na ka'ab dole za ma ta faɗe shi ba min zalikal baiti na wancan ɗakin sami abin da zai ya ji abin da ka faɗa ne cewa kana son ka kwashe jama'a a daina zuwa makka a dawo garin ka a rika hajji fahalafa abrahatu shi abraha da yake mahaukaci ne a nuna ya tsabarin kamar mutum fai ce zai canza rana ne ko canza wata tun da allah subhanahu wa ta'ala ya halarci wannan ɗaki Hmm? ya sa shi ya aje shi a nan mala'iku ba suka gina ka'aba ƙwarai da gaske da yawan malamai malaman tsira suna cewa mala'iku Allah ya sa suka fara gina ka'aba to bayan nan kuma sai annabi Adam alaihi salam shi yasa da ce inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakan hudan lil annabi Ibrahim alaihi salam shine shine kusan mataki na biyar a wajen jaddada ginin ka'aba saboda haka ya ce fa halafa abrahatu sai abrahatu ya rantsi da abin da ya imani da shi ba za a ce rantsi da Allah ba ko la yasiranna ila al-ka'bati hatta ya'dimaha yace tabbat ya rantsi da abin da yake bai damawa sai yayi tattaki ya tafi har ka'aba ya rusa ta kaga ya dauko ya dauko ya dauko dalaba kamar kenan wa kataba ila an-najashi yukhbiruhu bi dhalik sai ya fada ma shugaban ƙasar da ya bashi labari ya rubuta masa cewa ga abin da yayi ya gina wani ɗaki domin daga cikin farajojin hajji akwai samun kuɗin shiga har yau tun da a cikin arzikin da laraba suke takama da shi akwai hajji hajjin da ba a yi ba shekaru biyu a jere ba a yi yadda ya kamata ba saboda corona asarar da saudi arabia ta yi idan kuka ji ana ba da labari sai kwakwalo ku ta buga waɗanda suke samu ta sanadiyar sun ga gwamnati yanzu duk wanda zai shiga ƙasar saudi arabia sai an masa visa ba umara ba hajji duk wanda zai shiga ƙasar koriya sai an masa visa sai ya biya kuɗin shiga jawwan eh, wa barran wa bahar ko ta sama zai shiga ta jirgin sama ko ta teku zai bi ta jirgin ruwa ko ta mota zai ce ƙasashen da suke makwabtaka da su wanda ba ruwa tsakaninsu to sai mutum ya yanki tikiti na shiga visa an buga masa kuma kuɗi ne tsawaba kwanaki wani yake ban labari ya amushi wata special visa ta shekaru ko takwas duk lokacin da ya ga damar shiga a rabiya zai shiga a lokacin yake ce mun dubu ɗari takwas naira dubu ɗari takwas miliyan ɗaya babu dubu ɗari biyu ya sa aka masa wannan shekarar ina jin sai da ya je hajji ya kai su biyar ban sani ba yanzu wani magana nan da nake ya tafi to kun gani to kun ga na farko kenan gwamnati sannan na biyu 'yan ƙasa wani idan yi aikin hajji kasuwancin da zai yi ya samu wasu ɗan aikin hajji ko otal yake da su ko motocin haya yake da su waɗanda ake shiga wani kudin da zai tara sun ishe shi ba zai ƙara neman kuɗi ba har bai sai ba ta zagayo sannan zai sake wani kasuwanci riba da ya samu kayan kuma da ya amfani da su su lada to ga tikari dai a sun san tikari tikari idan hajji ya zo nawa suke sama sannan mutanen ɗalibai ɗalibai nawa suke samu na taba jin an yi fira da wani ɗalibin jami'ar musulunci ta madina wajen shekaru kusan goma sha biyu da suka wuce ya ce tsakanin aikin umara na ramaba zuwa aikin hajji da ya yi aikinsa ne tura waɗanda ba za su iya yin su bai tura su a keke sannan yan wasu aikace aikace ya kama alhazai sai da ya samu riyal dubu sittin dubu sittin in kika buga riyal ɗaya misali a matsayin riyal ɗaya naira ɗari ɗari su dubu sittin nawa kenan naira ɗari su dubu sittin ku je ku lissafa ba don ce ku ban amsa ba ne ɗalibi ne ɗan najeriya ya samu wannan kuɗin to daga cikin tunanin abrahatu ana zuwa ana kai ma saudiya ana kai ma makka kuɗi sarakunan makka suna samun kuɗi shi kuma ga ƙasar shi Eh? in ma amma ake da birnantaka ai yaman fi tafi tafi maka ci gaba to ne san tsarin Allah bane sunnatullahi allati qad khalat min qabl ko lan ta bidila tabdila wa lan tajid ta ta'wila to shi ke وكتب إلى النجاشي يخبره بذلك في أي كام ميكدن سيغب كام سينا باشي لاباري تركنس نجاشي شي قمنا نيكو قمنا ني أيمن شي كما نجاشي شي نشو قبا قبا كنين وأنن كساش الناس فسأله أن يبعث إليه بفيله سيغب كني جدا ناسا نجاشي شي ودلا أيكو متى da wata ƙarfiyar jiwarsa wa kana lahu filun yuqalu lahu mahmud yana da wata giwa katuwa ana ce mata mahmud ta jo ta tsiya wai sunan giwar mahmud hmm? lam yura izaman wa jisman ba a taba ganin irin wannan giwar ba izaman a girma wa jisman da kuma jiki wa kuwatan sannan ga ƙarfi haba asabihi ilayhi sai ya aika masa da wannan giwar tata fa kharaja abrahatu sa'iran ila makkata sai abrahatu ya hau wannan shirgejiyar giwa kawai ya tafi ya kama hanya sai ya tafi garin makka domin ya je ya rusa ka'aba fa sami'atil arabu bidalika larabawa suka ji labarin haka fa a'azamuhu wa ra'aw jihadahu haqqan alayhi saboda haka larabawan da suka ba ma cikin garin makka fa a'azamuhu sai suka ɗauki wannan a matsayin babban abin ɗakin da suke alfahari da shi kaka da kakanni wani kawai ya sha giya ya zo ce zai rusa musu shi wa ra'au jihadahu haqqan alayhi suka ga siyake shi haƙƙi ne akan su tilas sai sun yaƙe shi saboda haka larabawa sun suka fara shi ya za su siyake abara haƙƙi fa kharaja malikun min mulukin yana sai wani sarki daga cin sarakunan yaman ya fito shi balarabe ne yuqalu lahu zunafir ana ce masa zunafa fa hu sai ya abarhatu fa hazamahu abarhatu sai abarhatu ya rusa shi wa akhadahu asiran kuma mafi walakanci ya kama shi ya sa shi ya mai da shi kurtunan yaki domin sarki gara a kashe shi gara a kashe shi kamar juyin mulki ne wani iyazu billah a ƙasa an aka yi gara a kashe shugaban nan da a ce a ce a ce a ce masu juyin mulki sun kama shi ƙwarai shi ne mai waƙa yake cewa ranar juma'a kun tuno da ranar juma'a ko ya ci amadu ya ce da wani hanci ga shahada ga musulmi da walakanci gara shahada ga musulmi in ji mai waka Allah ya ji kansu duka to shi ne wannan so da aka ci wannan abu nafar abu nafar eh, sai aka kama aka kama abu nafar daga sarauta kuma sai koma min al'imara. Eh, min min ne amiran fasara asira sai zan fitinan yaki فقالت هي شيء أيها الملك يا كيوان التركي يتي ما أبرهت فاستبقيني خيرا لك يتي كتالي نكاك خشي أنا شي يا ذعبي يا ذعب ولا أمشي فاستبق اني خيرا لك يتي كتالي شي يفعل الخير لأجريك فاستبقاه وأوثقه هي قال لي شان ما يدوري شي تمام وكان أبرحة رجلا حليما شيء أبرحة أنكم ويسنا كفاً تاش آيات ديكي متن نيون ديكي مي حقوري يقول حقوري ماشي أنا متن نيتي ديكي ديكي أنا إنهم حقوري أتاردش فكفار يتي قبل تفيا حتى إذا دنا من بلاد خسعة حتى ديكي قرن متانا خسعة خرج إليه نفيد بن حبيب الخسعة shi wani da ake ce masa lufayn dan habib ɗan kabilar hat'am din nan al-hat'ami ya fito zuwa gare shi wa man ishtama'a ilayhi min qaba'il al-arab da waɗanda suka taru suka yi da zasu yaƙe shi daga cikin larabawa fa qataluhum fa hazamahum abrahat su ma suka yaki abarhatu amma da yake abrahat yana da ƙarfi da ƙarfin soja sai duka ya rubu da waɗannan larabawan ƙauyukan da suke a hanyar fa akhadha nufaila, sai ya sake kama wannan nufayl din ya sake shigar da shi a cikin fursunonin yakin fa qala lahu sai shi nufayl ibn habib ya ce, Ayyuhan malik ya kai wannan sarki innani daliluka bi abu la'am. in ka yadda ni zan zama mai nuna maka hanya in zama ɗan jagorar ka har zuwa ƙasar laraba da kake so ka je ka busa ka'abar su وحاتان يداي على قولي بالسمع والطاعة sannan waɗannan hannun nawa guda biyu na yi saranda na ji kuma na ji ka da jama'a ta mun ka fastabu ni khairan da so da ka nima ka kyale ni shi alkhairi a gare ka fastabu ahu ke kyale shi jama'a ya fita tare da abarhatu yana nuna mashi hanya yake tsufa yana ta halaci zaki ne ya fita farauta a burin sai samun jakin jeji yana ta tahowa hanya ce game da damu. sai kawai ya lashe shi ya yi gaba ya je game da ɗan zomo ya lashe zomo din ne za su mushi ba abin da za su mushi ko da ka waɗannan kawai kalaci yake da su falamma marzabi tsa'ifi lokacin da ya zo ganin a tsaif خرج إليه مسعود بن معكب في رجال من سقيفة sai wani mutum da ake ce masa mas'udu dan mu'kim sai ya fito wajensa a cikin tare da wasu mutane min saqif daga cikin kabilar banu saqif fa qala lahu sai ya ce ayyuha al-malik nahnu abiduka kai sai sai ya ce ran kai dade sarkin nan mu bayan kai Wani wa ba nab'athu aka man yadulluka za ma mu tura maka mu haɗa ka da mutanen da za su nuna maka haka ta ka'aba fa ba a su ma'ahu bi abi sai suka ɗauki wani mutum da ake ce mishi abu shi kuma bararren bawan su ne sai suka ce ya nuna maka hanya fa da hatta kana bil Muhammad, shi ya fita har sai da yake wani waje da ake ce masa Muhammad. Muhammad waje ne a Talib a kanunsa da Makka kilomita ashirin kaga ba mita kilomita ashirin kamar a ce wannan lukuru sun zan lukuru mutum zai je kano kilomita ashirin amma a ce mutum ya je eh, marabar guga zan marabar guga a hanyar jiwa da mutum ya wuce shi in ya kama hanyar zamfara kamar a ce mutum ya ji wannan eh, wannan zangon aya lamba zai tafi kaduna ke nan kun gaba ba za da shigo zari duk waɗannan garuruwan da na ambata eh? saboda haka sai suka tafi wa huwa allazi yurjamu qabru shi abu rigal din nan shine wanda mutane daga baya aka koma duk wanda ya ga kabarin sai ya jefe shi saboda wannan shirin da ya aikata fakaraja hatta idan kana bil mughammas mata abu riga suna zuwa wajen da ake ce masa al mughammas sai wannan abu riga din da mutanen sakif suka ba da shi sai ya mutu wa huwa alladhi yurjamu qabruhu shine wanda ake jifan kabarin shi? duk wanda ya zo zuciya sai ta jifan kabarin shi وبعث أبرحته rajulan min ala muqaddamati khayri sai abu sai abrahatu ya aika wani mutum ya shiga gaba a gaba gaban dawakan wa amara bil gharati ala an'amin nas yace duk dabbobin da ya gani na mutane kawai ya kame kawai ya kai musu farmaki فجمع الأسود إليه أموال الناس Eh? sai ya zama duk garin da ya je to jagororin garin su ne al'usufin sai su tattara masa dukiyoyin mutane na haram amma da haram dukiya harami da baki da ta wajen makka wa asaba li abdul a ni ba ba'ir to kun ji bayanin da namu a majalisun da ya gabata da ya zo daidai sai ya ga raƙuman abu abdul muttalib kakan manzo Allah guda ɗari biyu kawai sai haɗe da sun ma ba a sarakulan ila ahli makkata daga nan sai ya aika ga wani mutum zuwa ga mutanen makka faƙala sai ce abin sharifa ha an nan lam'atin itali ka je ka faɗa ma babban mutum a cikin mutanen makka ni ba na zo don yaƙi ba ne bal ji'tu li ahdima albayta abinda nazo yi aiki ɗaya ne ha na zo ne ka rusa ɗakin ka'aba ni ba yaƙi na zo ba fanfalaka sai wannan mutumin daga cikin mutanen garin makka sai ya tafi fakala ni abdul muqtali bi zalika bai samu kowa ba sai samu abdul muqtali domin ya ce ne sharif ko wanda yake da daraja Sau da ka sai ya faɗa wa abdul muqtali cewa ga abin da abrahat ya faɗa ya zo ne ba da niyyar yaƙi ba amma ya zo ne domin ya rusa ka'aba faƙala abdul muttalib ma lana bihi Ya ce a ka'aba ya zo ya rusa to ma lana bihi yadani ba mu da ƙarfi akan yadan nan kuwa shi ya sa can Allah madaukakin ji wasu sama'a banainaha bi aidin malaman tafsir ce ai banainaha bi Kowa sama mun halicce ta da ƙarfi فنقضي بينه وبين ما جاء له زام كاني شيء مزرع متقيد ولا أبن يزود شيء فإن هذا بيت الله وبيت إبراهيم عليه السلام wannan ɗakin ba namu ba ɗakin Allah ne kuma ɗakin kakanmu ne annabi Ibrahim so daga gashi gashi ya zo da zai yi hmm? fa in yamna'ahu fa huwa baituhu wa haramuhu in Allah ya hana shi to dama ɗakin sa ne kuma a ɗaki ne mai alfarma na wa in yakhlu bainahu wa bain zalik in kuma Allah madaukakin sarki ya kare shi da haka fa wallahi ma lana bihi wallahi ba iya ku shi ga daraja ko wani malami daga cikin malamin da suka rubuta littafin siya ya ce darasi babba da za a koya a nan shine abdulmuttalib ba kan tauhidi yake ba a lokacin ba annabi amma ya faɗi wannan magana to ashe wannan na nuna duk al'amarin musulmi ya mai da shi ga Allah duk abin da ya sha miki kai ya zo babba to ce Allah na nan kwarai da gaske kuma duk wanda ya ce Allah na nan Allah ba zai bar shi yanzu wahalar da muke sha dabaran mu muke cewa za ta mana komai shi yasa sai Allah ban mu da dabaran mu duk abin da ke faruwa a wannan lokacin da namu na wahala cewa muke yi kai wayan mu zai fitta mu shi yasa sai Allah ya kyale mu da wayan mu Abdul Muttalib ya ce ɗakin Allah ne kuma haramin Allah ne in Allah ya ga dama zai hana shi idan kuma Allah ya ga dama ya bashi to ba mu da karfin da zamu yi mu bashi da shi in ji Abdul Muttalib kakan manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam duk wannan ba ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ثم انطلق معه عبد المطلب الى ابرهه daga nan sai Abdul abdulmuttalib ya tafi tare da wannan dan safa suka tafi wajen abraha وكان عبد المطلب رجلا جسيما وتيما عبد المطلب متن جعد شيني جسيم متن جسيم وتيما كما متن كتاوى فلما رآه أبرهة أعظمه وأكرمه ألوك سنة أبرهة يبنشي أعظمه يجرم ماشي وأكرمه كما يباشي درجة فطلب منه أن يرد عليه لأتي البئير ya ni na zo ne ka damun da raƙuma na guda ɗari biyu allafi a ƙaba hannun malihi wadda kaɗi ba a cikin dukiya ka damun da kana raƙuma ɗari biyu na na zo na zo ne don neman raƙuma na guda ɗari biyu ba na zo ba ne don neman wani abu raƙuma na ɗari biyu na zo a bani kana <laughs> duk da wannan kissar babban malami a shi mustafa ibn abdullahi adami yana cewa ba ta da isnadi sahihi amma dai tana cin abin da ya shahara a kissa a asira da tarihi duk wani malamin da ya rubuta tarihin sira sai da ya ambaci wannan labarin cewa an tafi aka je aka kwashe raƙumin abdulmuttalibi abdulmuttalibi aka je aka faɗa masa ya tafi ya ce a kwashe raƙumin فقال أبرحك في أبرحك يتي إنك كنت أعجبتني من رأيتك ce wallahi da ka burge ni a lokacin da na ganka wani kad da fitu fika amma yanzu na ji ka kai ka tashi ba da gani ra kuma da ribi kai da na zo in ka ka'aba ɗakin da kuke takama da shi kaka da kakanni ka zo kana mun magana wata ɗai wasu raƙuma ɗari biyu ƙala abdul muttalib sai abdul muttalib ya ba shi amsa sai ce ne ba ya ce dan ne dan ne na zama ban da girma a wajenka sannan wannan yana nuna mutum ya zama jari ba kawai daga zuwa shi ke nan kawai ya ce ba ƙala sai ce ji ita ila baitin huwa ka wa dinu aba'ika na zo wani ɗaki wanda shi ne addinin ka kuma addinin kakanninka babanninka wa sharafukum wa ismatukum kuma shi ne daraja kuma shi ne kariya ku li ahadimahu na zo domin in rubuta shi salam tu kallimni fihi amma ka ka samu magana kan dakin wa tukallimuni fihi atayba eh! kawai ka zo kana mun magana raƙuma ɗan ɗari biyu kawai ɗan raƙuma guda ɗari biyu ƙala ana rabbul ibili ya ce raƙuma ni ne mai su wal baitu lahu rabbun yamna'uhu minka shi ko ɗaki yana da ubangijinsa kuma ubangijinsa zai ba shi kariya daga barinka kun ga wannan magana ce ta mai hikima kare bai zagi abraha ce ni ne ba na rakuma na rakuma na na sai kuma tun da kace ba ya karma ka zo yi ba ga ga dakin da ka zo ka rusa je ka rusa shikenan fa amara bi ibilihi fa ruddat alayhi sai yace a bashi rakuman shi sai aka damu shi da rakuman ثم خرج عبد المطلب وأخبر قريشا الخبر daga nan sai Abdul ya fita daga wajen da suke gana da Abrahatu ya koma wajen dangin sa Qurayshawa sai ba su labarin cewa ga fa da ke faruwa wannan mutumin ya zo ne domin ya rusa muku daki dakin da kuke takama da shi kaka da kaka dakin Allah wa amarahum an yataharrazu fi ru'usil jibal ya umarce su cewa su je su faɓoye kowa ya ta kanta su je su hau saman duwatsu haufan alaihi min ma'arrafin jaish saboda tsoron bala'in da zai zo musu na wannan rundunar fa fa'alu duka larabawa da tsoron shafi su koma kowa zai samu duka dama kuma garin maka garin duwatsu ne kowa ya je samu duka ya haifi ya laɓe su ga abin da zai فأرسل الله خيرا جماعات الجماعات أي أنا نفت إلى غباتك أبو بما ماكي في ألا يعيقود تنقعي جماعات جماعات دنغو دنغو مع كل طائر حجر من سجيل tare da kowane tsuntsu akwai dutse a bakinsa ya je ya ɗauko shi daga can ƙasar jihannama shi ne sijji فلم tusib tilkan hijaratu ahadan illa halaka wannan dutsen ba zai taɓa samun wani sashi ya mutu fakarajar baƙiyyatu haribi sai sauran da suka rabu suka ruga da gudu suna tsammanin tsira ya ta sa faɗo na da kullum tsariƙe suna faɗuwa a kowace hanya wa ya halittu na ala kulli manhajin sannan kuma duk inda ya kasance wata hanya ce ta ruwa ba su san da ruwa a ciki ba kawai sai su fada a ciki sai su mutu wa ba a san ala da an fi shi kuma abarhata sai aka sako mishi da wani irin ciwo a jikinsa fa ja'alat tasaqatu anamilu sai zama ya tsinta kawai na cirewa sai ya tsinta na tsinkewa suna fatuwa hatta ta ila sana'a yana gudu yana gudu har sai da ya kai garin sana'a babban birninsa yawwa gwamna gidan gwamnati sannan za a kashe shi sun mahada daga nan sai mutu sun ji yadda Allah madaukakin sarki wa fi hadhihi alhadithati nazalat suratul fil a wannan abin ne Allah ya saukar da suratul fil alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al qaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijilin فجعلهم كعصف معروف kun ga gani mun fassara ai mun fassara surar ta so da haka aka aka tokar da wannan surar bayan Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin a tuna ma Qurayshawa irin wannan ta goma shi da darajantawa da kariya da Allah ya ba su ai shi yasa kai tsaye sai aka ce kuma li ila fi quraish إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف aka haɗa ɗakin ka'aba da kisa saifi shi ya sa wasu malamai ma suke ganin kamar sura ɗaya da suratul fili da suratul quraishi hmm? suke ganin kamar aya a sura ɗaya ce mai ayoyi ta. wannan na da biyar waccan kuma na da hudu da ila fi quraish ila fihim rihlat ash-shita'i was-sayf falyabudu rabb hadha A bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min kun gani kun ji abin da malam ya ambata mana anan abin da malaman tsira suka faɗi a game da abin da ya faru amul fi a shekarar giwaye da kuma dalilin da ya sa aka kira ta da amul fi wato shekarar giwaye wa zalika al'ani a wannan shekara ta giwaye da wannan abin ya faru wuli da rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawmal aka haifi manzon Allah ta sama ranar litinin لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول أعانا a شابيو أدرن قوم شابيو دراري قوم شابيو لسكوتشي نربيع الأول wannan maganar malamai an ambace ta da yawa shi ya sa malai kawo ta cewa ranar sha biyu ga watan rabi'ul awwal amma ba da aka yi ittifaki a kansa shi ya sa a ƙasa ku duba za ku ta lamba a ƙasa mai يتي نص محمد بن إسحاق المقلبي وهو ya حجة في المغازي يتي بالضمانني الإمام محمد بن إسحاق المقلبي ya نص wato ya ba da bayani wa imamun shi jagora ne wa hujjatun kuma wanda ake komawa zuwa a gare shi fil a cikin ilimin yaƙoƙa wato ilimin sira to haka ya faɗa ya ce ranar sha biyu ga watan rabi'ul awwal ranar litinin rana aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi jumhuru ahli siyar wal kuma wannan maganar ita ce da yawa daga cikin malaman sira da malaman tarihi suka tafi a kanta kama nasu alaihi al-hafiz ibn kamar yadda al-imam al-hafiz fida ibn kathirin ya ambata a cikin da nabawiyya nasa wanda wani bangare ne cikin littafin su al-bidaya wan nihaya wa mala ilayhi doktor akram diya al sannan babban malami profesa na tarihi eh, akram diya al in ban zama wani ne ba har yanzu yana nan da ransa kusan manya-manyan malaman najeriya wanda suke karatu a saudi arabia ya karanta da su yana da littafai da yawa akram biya al'umma limakana ibn ishaq wa thiqatihi saboda matsayin shi Muhammad ibn Ishaq din da kuma yadda aka amince mata to shi yasa sai aka kafa wannan magana ta ta da da da da hannu biyu amma wa khalafa fi zalika Muhammad ibn Jubayr ibn Mut'im wa huwa tabi'iyyun jadid amma babban malami Muhammad ibn Jubayr ibn Mut'im tabi'i ne babba shi sai yace a'a ba haka bane wanda kana da wulid li thamanin khalon min rabi'il awwal yace a'a ranar takwas ga wata aka haifi manzon Allah sama ba ranar sha biyu ga wata ba wa rajjahu shaykhu Nasiruddin al-Albani sannan wannan magana ita ce malam nasir bin albani rahmatullahi alaihi ya rinjaye da ita litabi'iyyati qa'ili saboda wanda ya faɗe ta shi kuma tabi'i ne shi ko muhammadu bin ishaq ba tabi'i bane ba ma tabi'u tabi'i bane kama khalafa fi dalika muhammadu bin umar al-waqidi kamar yadda kuma babban malamin tarihi al-waqidi shi ma ya saba fa nassa ala ashri bayan min rabi'il awwal shi kuma sai ya ce ranar goma ga wata ne ba ranar takwas ba ba ranar sha biyu ba mukhalifan bi zalika shaykhahu ibn ishaq ya saba ma malamin sa Muhammad ibn ishaq wal waqidi ma'a sa'ati ilmihi bil maghazi shi al-imam al-waqidi duk da cewa malami ne da yake da yalwar ilimin ya ilimin sira illa annahu matruk sai dai malamai sun hukunta cewa shi maturuki ne ba a karɓar riwayarsa wa kad kazzaba hu jama'atun min al-nuqadi wasu daga cikin malamai masu bibiyar ilimin hadisi sun ƙaryata shi wa hunaka aqwalu ukhra dhahaba ilayha ilayhi aqwalu wa hunaka aqwalu ukhra dhahaba ilayha kenan aqwalu akwai wasu maganganun ma na daban ba waɗannan uku ba sha biyu takwas goma da wasu malaman suka tafi zuwa gare su mutum ya duba a siyarsun nabawiyya ta ibn kafi da sahihu siran nabawiyya ta albani da kuma a siyarsun sahiha na shi a karamziya al'umari hafizahullah duk malamai sun ambaci waɗannan mun gane to kun ga abin da aka ce yanzu aka mana tambaya me ba a yi saɓani a kansa ba game da haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi ranar na biyu shekarar jiwaye na uku watan rabi'ul awwal amma ayyana ranar litinin din wata rana ce wannan bai da ba tabbas sha biyu ga wata goma ga wata eh, takwas ga wata wasu ma suka ce talatin ga wata wasu suka ce ashirin da uku ga wata duk an yi waɗannan maganganun to amma maganar take daidai ita ce an haife shi a shekarar giwaye shekarar giwaye ita ce shekarar da abrahatu bin sabbahi ya zo zai rusa ka'aba allah maɗaukacin sarki ya darkace shi akan giwaye ya zo na biyu an yi itifaki akan ranar litinin manzon Allah ta salama ya faɗi fa'idar yin azumin ranar litinin ya ce za ka yau mawulid tufihi ya ce ita ce ranar da aka haife ni wa yau mabu'id tufihi kuma ita ce wa yawma bu'istu fihi kuma ita ce ranar da aka aiko ni a matsayin annabin Allah eh? to kun ga ranar litinin tana da daraja sannan an yi akwai ittifaki akan cewa watan Rabiul Awwal watan Rabiul Awwal a kirgar shekarar musulunci wata na uku kenan al-Muharram Safar Rabiul Awwal watan da daga shi sai wannan amma sauran abubuwan da ake ambatawa na haddada rana to bai tabbata mun gane sannan manzo Allah sama har ya rasu bai taba yin wata minna dan zagayowa ranar haihuwar sa bai tara jama'a a yi biki bai taba yi ba babu hadisi ko bara ne da ya tabbatar da manzo Allah sama ya taba yin biki ya tara jama'a aka zo aka yi bikin haihuwar rana haihuwar sa sayyidina abubakar baya da soma manzon Allah sama ya hau gado na khilafa yi shekaru biyu da watanni hudu ko biyar ko shida shi ma ya koma ga Allah subhanahu wataala bai taba tara jama'a ya zo an yi biki domin haihuwar manzon Allah haka Umaru haka Usmanu haka Aliyu haka na Muawiya haka haka haka haka haka haka haka haka sai zamanin wasu sarakuna da ake ci musu al'ubaidiyyu wanda suke kiran kansu da alfasiliyun na ƙarya su kuma sun kafa daularsu a mata to su ne suka zo suka fara yin maulidi suka fara bikin haihuwar ranar manzon haihuwa ranar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma dama ɗan shi'a ɗan shi'a amma kuma a cikin su ya muni domin su daga cin aƙidar suna ganin wasu daga cin shugabanninsu alloli ne al'ubaidiyun ba sun yaɗa na a ban kaɗa babban birnin mulkin su inda suka ɗauka shi ne ma a nan suka je suka kafa siyasakunsu da kuma garuruwan da suke da kusanci da masa har Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo ƙarshen su to ba a sake samun kuma harkar maulidi ta zama ta yaɗu ba shi a zamanin sarki muzaffar dinin kaukebe muzaffar dinin kaukebe shi kuma sarki ne da ya rayu wajen karni na bakwai zuwa karni na takwas su waɗancan da sun sun yi rayuwa ne karni na hudu bayan hijira sai da manzon sama ya kusan shekara 400 da rasuwa sannan aka fara maulidi to su kuma wannan shi kuma sarki muzaffaru gini kautabari a waɗannan shekaru a wannan lokacin ya bayyana al'imam ibn kafir ya kawo bayaninsa a cikin littafinsa al-bidaya wa nihaya da yadda yake gayyatar malamai na sufaye su zo a yi rawa a yi juyi ya tara dama kuma wa kana rajulan sahiyya mutum ne mai yawan mai kyauta ya tara kuɗi haka a zo mai da kuɗi buhu buhu ta bari sannan yi waƙoƙi ai waƙoƙi ai waƙoƙi a karanta anashidu a karanta mada'ihu don aka gama sannan a cici abinci ya rage cici kama kowa aljihun shi da kuɗi cikin sai a tafi daga nan ne aka samu wannan abu da ake yi kuma kuna kallon yadda shekara shekara yake ta canza salo abubuwan da mu ba san ana yin shi ba da a unguwannin sai aka da ana yi hatta wannan zagayen da ake yi maukibi a yi shekarun shi ba su da yawa su daɗe ba da wayan ma aka zo aka fara yin shi Allah shirya Allah ta to kun ji wannan haihuwar manzon salama ke sadaka duk wanda in zai yi maulidi maulidi zai to ranar litinin ya daga Abin abinda zai nuna ma mutum sharrin Bida'a, shi man sama azumi yake su ko masu mutum bid'a zai tara mutane a ci abinci kawo shi ta ma bai na siyami wani wa aka yi ba'ani ya za a haɗa cin abinci da azumi maza sama shi azumi ne ke su kuma mai maki su kuma sai suka ce a zo a yi biki a ci abinci a yi abubuwa duru su wa ibau darussa da ababen kula da ya kamata a kula da su a cikin wannan bayani na amul da kuma haihuwar manzon Allah sassan. abu na farko bayanu sharafin ka'abati wannan na bayani yana nuna darajar ka'aba wa kaifa kana al-arabu yu'azzimunaha da kuma yadda larabawa suka kasance suna girmama ta wa yuqaddisunaha sannan kuma suka kasance suna tsarkake ka'aba ba su yadda wani abu na kazanta da kyama ya shafi ka'aba likaunihar min bakaya dini ibrahima alaihi salam kasancewar ka'aba tana cikin abin da suke kalla ya tabbatar da abin da ya wanzu na addinin annabi ibrahim alaihi salam domin a wannan lokacin idan aka ce mutum ya nuna wani abu na addinin annabi ibrahim ba yi da shi an riga duk an cakuɗa abubuwa sun lalace amma ka'aba ita ta rage sau haka girmama ɗakin ka'aba shi yasa duk mutumin da kaga baya sha'awar ya je wannan waje to akwai nau'i na munafici a cikin zuciyar shi ko a nuno a tv ko mutum ya ga hoto sai mutum ya ji shuri a cikin zuciya inda yana da imani addu'a ce kuma ta annabi ibrahim alaihi salam faj'al afidatan minan nas tahwi ilayhi ya allah ka sanya zukatan mutane su zama suna karkata zuwa ga ka'aba duk abin da mutum ya yi na yawace yawacin duniya da ya gama labarin sai a ce ta taɓa zuwa hajji in ya ce bai taɓa zuwa ba sai ya yi banta ko mala abubakar imamu rahmatullahi alaihi a littafinsa tafiya mabudin ilimi da ya rubuta shi alif 1943 lokacin da ingila ta zo tana mulkin mallaka a najeriya ta gayyace su su 'yan yan kasashen da take mulka najeriya ghana lokacin ana ce mata gold coast da waye da waye aka gayyace su su tafi domin su je su ga ingila kuma su ga al'adun ingila domin su zo su yadda ingila take aka ɗauke su ke tafiyar watanni uku a jirgin ruwa daga najeriya ta Legas, daga Legas ɗin najeriya zuwa ingila zuwa london to bayan ya gama a ƙarshen littafin ke ce ya Allah yadda ka nuna min na je ingila ya Allah ka azurta ni in je in ziyarci manzanka sallallahu alaihi wa sallam in ya je ingila ya yawo har ya rubuta littafi shine ya rubuta wannan littafin nasu a yi tafiya ma mabuɗin ilimi to da ya rubuta wannan littafin to addu'arsa ta ƙarshe a cikin ƙarshen littafin ita ce wannan cewa ya Allah yadda ka nuna min naje naje ingila na ga komai da ku, ya Allah ka nuna min in je in ka in ga in je in je in ka ka'aba eh yi addu'a to kun ga wannan ki abu na biyu hasadun nasara yadda kiristoci suke da kashin mu wa hikiduhum da kullum da suke da shi alama kata akan makka وعلى العرب الذين يعظمون هذا البيت da kuma yadda suke kyashi suke gaba da larabawa wanda suke girmama wannan daki na ka'aba kuma har yau har yau na uku an difa'a an al an al lallai lalle tsare da ba da kariya ga wuraren da suke masu tsarki wa tabhiyata fi sabiliha da kuma ba da kai mutum ya ba da kansa domin tsara wurare masu tsarki amurin gariyin wani abu ne da Allah ya sanya shi a cikin jikin mutum ko ya ki ko ya so sai ya yi fi fitratul insan a ɗabi'a ɗan adam ko addini ya ci ai ko bai ci ayi ba mutum yana jin a ce za a taɓa addini duk abu ne tsarki kamar yanzu ne wani ya zo ya zagi mana manzon Allah sallallahu alaihi ku duba ɗan uwa abin da zai ba ku mamaki mutum fa yana gidan giya za a zagi manzan Allah sallama amma lafiya sai inda karfin shi ya kare gidan giya ya ce to wannan amurin jaridi ne da abin da aka ce mai ƙarfi ne to ba shi kariya a jikin ɗan adam yanzu da duma ce wannan ta sallah da wani zai zai wurgi da ita da duma da kike hawa ke talla sai wani ya ɗauka ya wurgi da ita ya kike ji a ranki mutanen indiya su su ba a zama akan da duma in ba sallah za a yi eh, in suka gama sallah da duma to ba a zama akan da duma kana zuwa ka zauna ba, ka ce za ka ci abinci ce ce no no no respect na ma <laughs> wai ka girmama da duma saboda girmama da duma da ita da sallah sunansa daya da indiyanci namaz da duma sallah namaz sallah <laughs> to kun gani so da ke duk wani abu da aka ce mai tsarki ne to ɗabi'ar ɗan adam na ingiza shi ta je ta faɗi ya ba da an ce mana lokaci ya yi da aka za mu tsaya a nan insha Allah sai Allah kai mu majalisin na gaba muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ne ba mu dama muka yi majalisai biyu a lokaci ɗaya Allah kuma ya sa ruwa ya tsaya kowa ta ce ya lafiya sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته